Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkan barkanmu da sake saduwa a cikin wannan gidan na Abu 24 TV inda muke gabatar muku da shirin Learning English tare da ni inda yau zamu kawo muku shiri mai matukar muhimmanci na kalmomi da kuma yanda za ku yi amfani da su da misalin yanda za ku yi amfani da su na turanci. misalin na farko shi ne, akwai yes yadda za ka yi amfani da kalmar yes yes i am coming e ina zuwa yes i am coming e ina zuwa sai na biyu i love you i love you ina son ka ko kuma ina son ki sai misali na uku I love you very much ina son ki ko kuma ina son ka sai misali na hudu no no misalin yadda za ka yi amfani da no no i want to go to school a'a ina so ne in je makaranta. No, I want to go to school. A'a, ina so ne in je makaranta. Misali, wani ne yake so za ka yi masa wani abu to kai kuma kana so ka je makaranta sai ka ce no, I want to go to school. A'a, ni ina so in je makaranta. Sai misali na gaba. What? Menene? misalin yadda za ka yi amfani da what what do you mean menene kake nufi what do you mean menene kake nufi sai misalin na gaba why dan me yadda za ka yi amfani da why shine why i can not waiting for you why I cannot waiting for you ko kuma why I can't waiting for you me yasa ba zan jira ka ba why I can't waiting for you me yasa ba zan jira ka ba tambaya ce kan tambaya an tambaye ka an ce dan me kai kuma sai ka ce me yasa ba zan jira ka ba ina tunanin wannan sentence da yayi who is it misali na gaba who is it wane ne who is it that's knocking the door misalin who is it that's knocking the door waye wannan wanda yake kwankwasa kofar who is it that's knocking the door sai misali na gaba when when misalin yadda za ka amfani da when When are you coming to school? Yaushe za ka zo makaranta? When are you coming to school? Yaushe za ka zo makaranta? Sai misalin na gaba, go, tafi. Go, tafi. Misalin yadda za ka amfani da go shi ne go to school, zuwa makaranta. Zuwa makaranta. sai misalin na gaba come come misalin yadda za ka amfani da come you come ka ce kai ka zo kai ka zo shi ne misalin yadda za ka amfani da kalmar come sai kuma kalmar wait abin da ake nufi da wet shine jira. yes wait here you wait here kai ka jira ka ce wa mutum you waiting here waiting here kai za ka jira sai misali na gaba eat ci cin wani abu what are you eating Me kake ci? What are you eating? Me kake ci? Sai misalin na gaba. Right. Right. Abin da ke nufi da rashi ne rubuta. Yanda za ka yi amfani da right shine what are you writing? What are you right? za ka iya cewa write your name rubuta sunanka write your name rubuta sunanka sai kalma read abinda ake nufi da read shine karanta karanta yadda za ka amfani da kalmar read shine come and read the sentence Come and read this sentence. Zo ka karanta wannan kalmas. Zo ka karanta wannan kalmas. Sai kalmar sai misalin na gaba. Mr. Abinda kalmar Mr. take nufi shine kamar malam. Yanda za ka yi amfani da shi Mr. Awal ko Mr. Ibrahim ka ce wai malam ibrahim daga in ka ce mista kawai ka ce malam amma baka tantance amma in ka ce mista awwal ka ce malam awwal sai misali na gaba mrs malama mrs malama to malamawa yadda za ka amfani da kalmar mrs ne ga mrs maryam malama maryam Mrs. Maryam, Malama Maryam. Sai misali na gaba. Friend, aboki. Misalin yadda za ka yi amfani da friend. awal is my friend. Awal abokina ne. Awal is my friend. Awal abokina ne. Friend. sai kalma na gaba ai work abinda kalmar work take nufi aiki inda za ka yi amfani da kalmar work za ka iya ta yi wa mutum tambaya da ita how your work ya aikinka how your work ya aikinka sai misali na gaba Sleeve. Sleeve. Abin da kalmar sleep take nufi bacci yadda za ka yi amfani da kalmar sleep shine when are you going to sleeping ko kuma ka ce when are you going to sleep yaushe za ka je ka kwanta when are you going to sleep yaushe za ka je ka kwanta sai kalma sai misalin na gaba room da room take nufi ɗaki yadda za ka yi amfani da kalma room shi ne which room are you there which room are you there a wane room a wane ɗaki kake which room are you there a wane ɗaki kake sai kalma <laughs> sai misali na gaba which Wit abinda kalmar wit take nufi alkama yadda za ka yi amfani da kalmar alkama za ka iya cewa Wit is a food alkama abinci ce wit is a food alkama abinci ce sai kalmar na gaba bus bas abinda kalmar bas take nufi wanka Yadda za ka yi amfani da kalmar bas za ka iya yi wa mutum tambaya da ita shi ce when are you taking a bus when are you taking a bus yaushe za ka yi wanka when are you taking a bus yaushe za ka yi wanka sai misalin na gaba fertilizer taki abin da kalmar fertilizer take nufi shine taki yanda za ka yi amfani da ita za ka ce this is a fertilizer wannan taki ne wannan taki ne this is a fertilizer wannan taki ne ce misalin na gaba mouth baki za ka iya yin misali da shi this is my mouth wannan bakina ne this is my mouth wannan bakina ne sai misalin na gaba leg abinda leg take nufi shine kafa za ka ce yes it is my leg na'am wannan kafa ta ce ko kuma ka ce wannan ƙafa ta ce sai abu na gaba shoe shoe abin da shoe take nufi shine takalmi za ka iya yin ga amfani da kalmar shu ka nuni da cewa this is my shoe wannan takalmi na ne sai kalmar na gaba banana abinda banana take nufi ayaba za ka iya cewa this is a banana wannan ayaba ce this is a banana wannan ayaba ce sai kalma ta gaba shinkafa this is a rice wannan shinkafa ce this is a rice wannan shinkafa ce sai misali na gaba cough cough abinda kalmar kwaf take nufi kofi za ka iya yin misali da kofi ga ka ce real madari has won the cup ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madari ta ɗauki kofin sai misali na gaba tashi tashi za ka iya misali da kalmar stand ka ce stand up ka tashi ma'ana kana zaune sai ka ce ka tashi tsaye stand up tashi tsaye si misali na gaba seat. abinda kalmar seat take nufi zauna za ka iya yin misali da kalmar seat, seat in this chair zauna akan wannan kujera zauna akan wannan kujera sai misali na gaba give abinda kalmar give take nufi bayar bayar Sa ka iya yin misali da shi come and give the money zo ka ba da kuɗin come and give the money zo ka ba da kuɗin sai misalin na gaba tongue Abin da kalmar tongue take nufi harshe tongue harshe za ka iya yin misali da tongue ka ce when you, speak must tongue move idan kana magana dole harshen ka ya motsa when you speak must tongue move in kana yin magana dole harshenka ya motsa sai misali na gaba tiredness tiredness abinda kalmar tiredness take nufi gajiya kaka yin amfani da tiredness ka ce he is very tiredness ya gaji sosai ya gaji sosai sai misalin na gaba princess princess abinda da kalmar princess take nufi shine gimbiya za ka iya misali da kalmar princess ka ce safina is a princess safina gimbiya ce ma'anar gimbiya shine 'yar sarki sai kalmar sai misali na gaba kin abinda kalmar kin take nufi sarki ga ka yi misali da kalmar habib is a king of bacirawa habib shine sarkin bacirawa sai kalmar called Abin da cold take nufi, abu mai sanyi. Misalin yadda za ka yi amfani da karma cold, za ka ce, This water is very cold. Wannan ruwan yana da sanyi sosai. This water is very cold. Wannan ruwan yana da sanyi sosai. Sai abu na gaba, kalma ta gaba, royalty, sarauta. Abin da kalmar royalty take nufi shine sarauta. Za ka iya yin amfani da kalmar royalty na kace, This is a type of royalty. Wannan shine irin sarauta. This is a type of royalty. Wannan shine irin sarautar. Talk magana. Abin da kalmar talk take nufi magana. za ka yin amfani da kalmar talk ka ce when are you talk to me yaushe za mu yi magana ne ko kuma yaushe za ka yi magana da ni when are you talk to me yaushe za ka yi magana da ni sai dariya sai kalmar lauta abinda lauta take nufi dariya za ka iya haɗa sentence da kalmar lauta ka ce why those people are louder me yasa waɗancan mutane sun waɗancan mutanen suke yin dariya why those people are louder me yasa waɗancan mutanen suke dariya sai kalmar dance abinda kalmar dance take nufi rawa za ka yin amfani da kalmar dance ka ce please Come we dance. Ka zo mu yi rawa. Come we dance. Come, come up we dance. Ka tashi mu yi rawa. Sai ma'anar, sai kalmar life. Abinda life take nufi rayuwa. Za ka iya yin amfani da kalmar life ka ce, Life is a short. Rayuwa gajeriya ce. Life is a short. Rayuwa gajeriya ce. Sai kalma ta gaba, bicycle. Abinda kalmar bicycle take nufi keke. Za ka iya haɗa santar da ita ka ce, This bicycle is mine. Wannan kekena ne. This bicycle is mine. Wannan kekena ne. Sai kalma ta gaba, book. abin da book take nufi littafi za ka iya haɗa kalma ka ce this book is mine wannan littafi na ne sai kalma ta gaba hospital asibiti za ka iya haɗa kalma da za ka iya haɗa jimla ka ce this is a hospital wannan asibiti ne this is a hospital wannan asibiti ne Sai kalma ta gaba, makaranta. This is our school. Wannan makarantar mu ce. This is our school. Wannan makarantar mu ce. Sai kalma ta gaba, girl. Abin da girl take nufi shine yarinya. Za ka iya haɗa kalma da ita ka ce, This girl is my sister. wannan yarinyar ‘yar uwata ce, This girl is my sister, wannan yarinyar ‘yar uwata ce, sai kalma ta gaba, boy, abinda boy take nufi shine yaro, za ka iya haɗa kalma da shi ka ce, This is my boy, wannan yaro na ne, This is my boy, wannan yaro na ne, sai kalma ta gaba. shu, shui, sai ka iya haɗa jimla da shi ka ci, This is my shoe. This is my shoe, which my daddy brought me. Wannan takalmina ne wanda babana ya siyo min. Sai kalma ta gaba, kuma ta ƙarshe shine fast, sauri. Abinda kalmar fast take nufi sauri, za ka iya haɗa jimla da ita ka ce please we have to be fast i don't want to we become late mu ɗanyi sauri kada mu makara please we have to be fast i don't want to we become late mu ɗanyi sauri kada mu makara anan muka zo ƙarshen wannan darasin na kalmomi da kuma yadda za ka yi amfani da su a turanci a cikin wannan gidan na habib 24 tv ku ci gaba da yawan subscribing tare da danna ƙararrawar sanawa. ta yadda da zarar in mun saki sabon shiri zai isa gare ku muna godiya sosai Allah ya ƙara zubanci na ku habib abdallah sai wani lokacin karajin